kuma da tarbiyya da kauce wa duk abubuwan da aka ce abubuwan a sha wannan jama'a ta yi suna akan kauce musu muna guda ɗaliban wannan jami'a muna son Allah ya ƙara ƙarfa ku ku zama ya'ya na gari masu tarbiyya masu ƙasa masu kishin ƙasa masu fata zama cikin na gari domin Allah yana goya musamman da malaman wannan jami'a akan kuɗin suka yi na tarbiyyar da yaran mu da yawan jikokin mu tarbiyya ta gaba da kowane ta abin koyi abin alfahari kuna muna wai Allah shi ya jama'a ni na ina gwata wannan taro aka yi ta mu ta mun hasu wannan taro hakika mun karu mun ji daɗi balle mun tabbata wani abu da aka yi daidai ce ko Allah ya karba ni ko ya ce bare wannan taro ka assalamu alaikum jama'a Alhaji Bayero wanda shi ne shugaban babban kwamitin shirin gasa domin ya zo ya yi jawabin godiya Profesa Alhaji Bayero ya riya. Allah ya ya gwada muna ya ɗan fara wani matasa

gwamnan jihar sokoto wanda mataimakin sai wani na ina godiya sanata aliyu muna shiga ruwa mako godiya ta kudu ya sani ina godiya kan tambaye ina tsaye nan shige da farin musamman irin maganganun da manyan baki suka amsa jawabin sanata yanzu yanzu ya ƙara jaddada abinda nake hange game da shugabancin abinda zai kullum ina tunani kullum ina tunanin cewa ƙasa ba za ta taɓa ci gaba ba ba tare da ta yi umarni da action ko profesa bilbis hakika ya nuna wani, ya nuna wani, kuma muna godiya da da Allah shi ƙara taimakon ka yi maka kwanci mawaƙa waɗanda suka karbi gayyatar mu waɗanda an da waɗanda ba su samu zuwa muna godiya da mu fatan mu ita ce zama ku a nan kwana uku kun samu wani abu na ilimi game da wasa dole ya zan wani mawaƙi da aka kusa gare ka ya yi wani abu wanda kai baka sani ba shi ma kila ya ji wani abu gare ka wanda bai sani wannan shi ya ne irin wannan taro na naga akwai wanda ma bai taba bai taba halarta da akwai wanda ma bai taba zuwa wannan jami'a kamar yadda shugaban jami'a ya yi alkawarin cewa gaba za a yi gasa da fulfullu da wannan rana sai dai in koma ke don bai iya gane ah, amma dai ina sha'awa haka wanda biyu dubi tarihin jami'a ya san cewa ko da yake ban jihin nan ya yi kokarin a da cewa an samu sashen hillanci a sashen ina ganin kila daga wannan shugaba na jami'a za mu samu haka da su Allah ba su yi fara taimako bakin da suka zo da halarce mu muna godiya muna godiya Allah ya mai da kowa gida lafiya na gode na gode wa jami'a kana gode يا الله يا رحمن استجب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم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 Thank you.